a da ethiopia da eritrea ba sa ga maciji tsakanin su kuma kusan ba wanda ya tunanin cewa za su kulle yarjejeniyar zaman lahiya a yanzu ethiopia ta soma janye sojojinta daga yankunan iyakar da ke janyo rikici bbc ta gana da wasu iyalan da suka soma komawa ɗaya daga cikin yankunan da aka fafata a kansu ga rahoton muhammad annur muhammad wani ƙauyen da a da aka yi watsi tare da lalata shi sannan a hankali yana farfadowa shekaru ashirin aka rufe wannan hanyar da ke zuwa kan iyakar eritrea yaƙi ya sa mutane da yawa suka bar gidajensu da kuma rashin tabbas ɗin da ya biyo bayan takaddamar da ta sa mutane da yawa arcewa an lalata gidan kifle kebede a farkon yakin a halin yanzu yana fatan sake gina shi ya kuma mayar da shi wani kanti don amfana da ɗimbin yawan 'yan kasuwar eritrea da ke zuwa ethiopia kafin sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar babu wata harkar kasuwanci ko yiwuwar samun wata kasuwa sake gina gidan zai kasance asara kawai to amma a halin yanzu babu shakka za mu iya samun kudin shiga ta hanyar tayar da kasuwancinmu ko kuma ta hanyar bayar da haya a gefen hanya ana ci gaba da sake gina wani abin da a da yake wani otal mafi girma a wannan gari. mutanen eritrea da ethiopia na cikin bakin ciki shekaru ashirin da suka wuce a halin yanzu dukkaninmu muna murna akwai abin shiga mutane na musayar kayayyaki daban-daban da suka hada da yashi da duwatsu da suminti da kuma karafan gini idan akwai zaman lafiya to a koda yaushe akwai alfanun tattalin arziki Eritrea da Ethiopia sun kafsa wani yakin kan iyaka mai tsanani tsakanin 1988 da 2000 wanda ya haddasa mutuwar dubun dubatar jama'a. Duka kasashen sun sanya hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara biyu daga bisani, to amma ba a taba aiwatar da ita ba. Sannan kuma dangantaka tsakanin su ta ci gaba da yin tsami. To amma tun daga watan Yuli sabon firaministan Ethiopia Abi Ahmad ya jagoranci sauye-sauye a ciki da wajen kasar, waɗanda suka mayar da alakar kasuwanci da ta diplomasiya tsakanin eritrea da ethiopia yayin da kuma dakaru suka soma janyewa ga iyalai a waɗannan yankuna da ada ake takaddama a kai sauƙi ne da kuma komawar al'amura kamar yadda suke gaza wani ziri ne mai cunkoson jama'a nan da 2020 yankin zai yi wuyar zama in ji majalisar ɗinkin duniya killacewar da isra'ila da kuma masar suka yi wa gazar ta yi mummunan tasiri akan tattalin arzikinta. an ƙara killace gazar bayan da hamas ta karɓa iko da dukan zirin fiye da shekaru goma kenan ga aminu abdulkadir da ƙarin bayani wannan kawance tamkar cutar daji ce a ɗaukacin zirin gaza tana yaduwa ta shafi kowa kuma ko shakka babu ba ta da magani muddin ba janye cewar ba. Bankin Duniya ya ce rabin jama'ar Gaza na rayuwa cikin fatara yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar muhimman ababuwan rayuwa na gab da durƙushewa. Mahir na sayar da gahawa ne domin tallafa wa iyalinsa. Rumfar na samun kwatankwacin abin da bai kai dala hudu ba a rana. Shi kaɗai ne a gidansu yake da wani abun yi. dukkanin mutane 21 na gidan na zaune ne tare a cikin gida ɗaya tun shekara ta 2014 lokacin da harin samar da isra'ila ta kai ya lalata tsohon gidansu babu tufafi babu kayan ɗaki abinci da ruwa ne kawai muke da su wasu lokutan ma ba mu samun su a kowane mako falasɗinawa na yin zanga-zanga akan toshiyar da isra'ilan ta yi masu ɗaya daga cikin 'ya'yan mahir ɗin ya samu rauni daga harsashin roba Dukkanin matasa na zuwa su shiga zanga-zangar. Na je wurin kamar kowa. Insha Allahu za mu kawo ƙarshen killacewar. A yau akwai sabon biredi, ko da yake kuwa takardu ne kawai abun wutar. Mutane kalilan ne suka yi amana cewar killacewar za ta ƙare yayin da Hamas wadda bata amince da 'yancin kafuwar ƙasar Isra'ila ba ke rike da iko a nan. Hakanan ita ma hukumar Falasɗinawa a yammacin kogin Jordan ta saka wa hamas takunkumi to amma mahir bai amince da bayanin isra'ila na cewar gaza na cikin wannan yanayi ne saboda hamas ba A'a bai kamata da ƙi gwamnatocin cikin gida na Falasɗinawa da alhaki ba, wancan da aka saka a zahiri na ƙuntata mana. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. amnesty international ta zargi hukumomin najeriya da rura wutar rikici tsakanin manoma da makiyaya saboda sun gaza wajen gudanar da bincike da kuma tuhuma masu tada hankalin inji ji a shekaru ukun da suka wuce mutane fiye da dubu uku da rabi ne suka hallaka a rikicin rundunar sojan najeriya ta ce rahoton ƙage ne kawai mahukunta a somalia sun hana muktar rubu tsohon kwamandan al-shabab yin takara a zaben yankuna a baya hukumar zaben yanki ta bashi izinin yin takarar bayan da ya mika kansa ga gwamnati a shekarar da ta wuce a makon jiya ne aka kama roban wanda hakan ya haddasa munanan zanga-zanga ran lahadi mai zuwa ake shirin yin babban zaɓe a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shugaba joseph kabila zai sauka bayan ya kwashe shekara 17 yana mulki a wannan rahoto na musamman za mu duba tasirin da ɗimban arzikin da allah ya hore wa ƙasar da kuma rikice-rikice suka yi akan kongon ga rahoton alhaji jori kulbali har yanzu dai akwai wasu jama'a da ke rayuwa irin ta gargajiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo musamman ma a kurmi ƙauyen boyanga kenan waɗannan mafarauta 'yan ƙabilar pygmy suna kimtsawa domin zuwa farauta suna toshe ramukan da namun daji ke ɓuya tare da amfani da hayaƙi domin tilasta musu fitowa Shekaru ɗari da suka wuce sarkin Belgium wanda ya mallaki kwangon ya gano wata albarka a cikin kurmi mai daraja sosai wato roba. Ana amfani da ruwan robar da ake samu daga itatuwa wajen harhaɗa tayoyi. 'Yan kabilar pygmy ne suka rika aikin tattara robar. An gana wa kakannin a Kuba sun yi aikin ƙarfi ba tare da an biya su albashi ba, idan ba su yi aiki ba ana yi musu mummunan duka. kuma da yawa sun mutu a sanadiyar dukan mutane kusan miliyan goma ne suka halaka a lokacin mulkin sarki leopold na biyu da kwangon ta samu 'yancin kai a 1960 turawa sun tattara nasu ya nasu suka bar kasar amma rayuwar 'yan kasar bata inganta ba wannan wuri da ya zama kango da babu kowa a ciki tsohon gidan mutumin da ya mulki kwango ne na tsawon fiye da shekaru 30 shugaba butu sai seko I ko. the palace. Wannan ɗaya daga cikin 'ya'yan Mubutu ce. Tana cewa ne a babar ƙofar shiga gidan a hannun hagu akwai wani zane da Picasso ya yi. Bayan samun 'yancin kai, mubutu ya shirya kisan firaministan ƙasar na farko Patrice Lumumba. A matsayinsa na shugaban ƙasa, mubutu ya yi mulkin kama karya irin wanda ake gani a Afirka. Ya arzuta kansa yayin da ƙasar ta ƙara talaucewa. sai dai a 1997 sojoji sun hambarar da shi kuma ya mutu ne a lokacin da yake hijira bayan an kawar da shi sai yakin basasa ya barke a ƙasar. matsalolin da kwangon ke fama da su a halin yanzu dai na da nasaba ne da mulkin mallaka da kuma almubazarancin shugabannin ƙasar.